Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma mita 60 sai kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu kuma a jamhuriyar Nijar za su iya jin mu kai tsaye a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM da ke birnin Yamai sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya FM. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a duk inda ake faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a VOA Hausa count. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad ne tare da Aliyu Mustapha muka sake dawowa a shirin mu na dare yau Asabar 27 ga watan Mayu shekarar 2017 daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Da farko, Wala Aliyu barka da warhaka. yawa jama'a barkanku da wannan lokaci muna fata masu azumi sun shawara lafiya. Yau shugabannin kasashen Afirka da dama da suka hada da na Najeriya da jamhuriyar niger suka shiga tattaunawa ranar karshe na taron kolin da ake na kasashen nan bakwai masu masana'antu da ake kira G7 wanda ake gudanarwa a kasar Italiya. ko bayan ta najeriya da nijar halayewa akwai shugabannin kasashen ethiopia kenya da tunisia a wannan tattaunawa da yake wannan kasashen galibi su ne akan samun 'yan gudun hijira da ke kokarin zuwa turai daman dai a wajen wannan zaman na ƙarshe mai masaukin ita italiya ne ta janyo hankali ga ita matsalar da ake ci gaba da fuskanta ta samun dubban mutane masu ƙoƙarin tsallaka tekun mediterranean don su isa nahiyar turai su je su nemi wata sabuwar rayuwa su fara a can magana kare muhalli kuma tana ɗaya daga cikin manyan batutuwan da suka janyo wato muhawara mai zafin gaske a lokacin wannan taron koli na bana na kasashen g7 ɗin ko da yake wakilan gwamnatocin ingila da amurka da su da cewa akwai wani saɓani a tsakanin masu zuwa taron wasu kafofi sun shaida a gidan rediyon da na murya amurka cewa amurka tana shirin ta aika wani jibgegen jirgin ruwa da ke dauke da tarin jiragen saman yaki a kan shi zuwa yammacin tekun pacific a wani mataki da ake ganin kamar na karin jan kunnen koriya ta arewa ne akan ta shiga haicinta dangane da um, yawan gwaje-gwajen da take na makamanta masu linzami yanzu shi wannan jirgin na uku na uss nimitz wanda yana ɗaya daga cikin manyan jiragen ruwa mafi girma a duniya zai je ne tare da sauran manyan jiragen ruwa guda biyu irinsa da suka hada da uss carl vinson da kuma uss ronald reagan wanda za ka dukansu suna cikin tekun ta pacific wannan mataki yana da muhimmanci idan aka yi la'akari da cewa ba su amurka ta kan aika irin waɗannan jiragen ruwa har guda uku lokaci guda kuma zuwa wuri guda shi kaɗai ba a duniya sai dai kuma yawan gwajin makaman ita kole ta arewa waɗannan da take ya kwanakin na aka ce ke ta damun gwamnatin ta amurka abin da ya sa shugabanta donald trump ya lashe ta kofin cewa ba zai kyale ita waccan kasar ba ta iya samun makaman da za ta iya kawo amurka hari da su idan an cillo makamin nata ko da masana sun ce kafin shekarar 2020 mai yawan ne kore ta arewa ta samu fasahar kera irin wannan makaman yau dubban matafiya a ingila sun wuni cikin mawacin hali da bacin rai sosai a sanadin soke tashin jiragen sama daga manyan filayen jiragen sama guda biyu na london wato heathrow da kuma gatwick matafiyan sun fuskanci wannan cikas ne saboda wato lalacewar wasu na'urorin kwamfuta a nan filaye da abin da ya janyo aka soke dukkan jiragen saman fasinja na british airways da aka shirya za su tashi kamfanin ba bai faɗi abin da ya jiyo matsalar ba amma dai ba wata alama da ke nuna cewa kutse aka yi rahotanni sun nuna cewa ko bayan ita ingila din wannan al'amari da ke faru a can heathrow da gatwick yana fuskantar sauran filayen jiragen sama da kuma zirga-zirgar jiragen sama biye a ko'ina a duniya wanda musamman suke niyyar su je can london din kuma babu wata alama na lokacin da za a ga ƙarshen wannan abun yanzu haka dai kamfanin na ba ya so sanar da jama'a ko a can ingila cewa kada su je filayen jiragen na heathrow da gatwick to muna baku labaran duniya daga sashen hausa mura amurka a washington dc wani dan kunar bakin wake ya kai hari akan wani ayari na sojan kasar afghanistan har ya kashe musu sha takwas ya raunana wasu shida jami'ai sun ce wannan hari ne wa asabar an kai shi ne a london coast da ke gabacin kasar da aka auna wata bataliyar soja ta musamman da ke ba da kariya ga sojojin amurka da ke aiki a wurin kakakin ma'aikatar tsaron afghanistan najib danish ya ce dan kunar bakin waken ya shaƙi mota sani da nakiyoyi kan ajiye rabka ta kan ayarin motocin su wayancan sojoji din kusa da wata tashar mota inda galibi duk mutanen da ke wurin fararen hula ne wata masar kuma ta mai da mutane kan kisan gilla da aka yi wa kwaftayen kiristocin ƙasarta ta hanyar sa jiragenta na yaƙi na soja su je su masu fatattaki wasu wurare wanda ta kira sansanonin 'yan ta'adda na kungiyar 'yan aƙida islama da ke ƙasar libya shugaban misira da abdul fatih al-sisi ne ya ba da sanarwar ɗaukar wannan matakin lamar gaya jawabin da yau al'ummar ƙasar tashi a yau sa'o'i kalilan bayan da wasu 'yan bindiga suka kai farmaki akan wata motar sufa da ke dauke da su kiristoci din yayin da suke latsa hamada za su je wata majami'a su hukumomin masar dai sun ce akalla mutane 28 aka kashe a cikin wannan hari din sannan jaridar washington post ta fasa kwancewa cewa jared surukin shugaba donald trump kuma babban mashawarcinsa ya nemi wata alfarma daga jakadan rasha da ke na washington din cewa wai a buɗe wata gwamnatin ta trump wata keɓantaccen hanyar da za ta iya musayar bayanai tsakaninta da gwamnatin rasha ba tare da ta hanyoyin diflomasiyya ba jaridar ta ce mutanen trump ɗin ne suka yi haka domin a rufe asirin duk wata tattauna da ta gudana a lokacin da ake shirye-shiryen hawan su kan karagar mulki jaridar ta ce jakadan na rasha sarge kishlyak ya kai magana zuwa wajen manyansa da ke birnin moscow inda ya ga musu cewa kushina ya nemi wani alfarma ne a ganawa da suka yi da shi a gidan trump da ke new york a farkon watan disamba kafofin da ke bada bayanin sun ce asirin ya tono ne lokacin da jami'an amurka suka karanta wasu bayanan rasha da aka cafke yanzu an ba da rahoton cewa hukumar binciken manyan laifuffuka ta fbi ta so gudanar da bincike kan shi kushna da labaran duniyar kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirinmu na gaba. Tsintsiya. Maɗaurinki ɗaya. tsintsiya tsintsiya tsintsiya assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya har yanzu dai muna tare da kristi sunkur daga jihar plateau ni manoma ce kuma community leader ce sai kuma anti da da ake kira na aisha ismail ina aikin management na wurare da gyare-gyare da share-share na wurare na offices sannan kuma ina tare da wani ngo wanda ake kira greater north initiative greater north initiative abinda muke muna kokarin mu ga arewa mun an haɗa kai an zama ɗaya Idan kuna biye da mu a makon jiya malama Aisha ta yi bayani akan irin tarbiyyar da ta ga ya kamata mu baiwa 'ya'yanmu domin a fahimci juna a zauna lafiya tare. To Malama Kristi ta fara bayani amma lokaci ya ƙure. A saboda haka ga Malama Kristi da nata bayanin akan irin tarbiyyar da ta ga ya kamata mu bai wa 'ya'yanmu. To ni abin da zan gaya ma 'ya'yanmu mm. ni uwa ce kuma da mazanmu ko mun ki ko mun so Allah ya san dalilin da ya sa ya samu a kasan nan mu zauna tare kuma ya ba mu bambancin addini ya ba mu bambancin kasashe eh, eh, eh, ya ba mu bambancin abubuwa daban-daban don me don mu zauna tare ne mu ji daɗin abin da ya bamu natural resources mu ba mu san yadda zan sa shi a hausa ba dai eh albarkacin kasa. yawa albarkacin ƙasa albarkacin ƙasan da Allah ya bamu ya san dalilin da ya sa ya bamu wayannan albarkatun kuma ya san dalilin da ya sa ya haɗa mutane tare ko mun ku ko mun so dole ne mu zauna tare yanzu sai a zauna a yi magana mu iyaye kullum muna ba ma yaran mu shawara manyan nan da suke sa ku ku je ku yi wa'annan rigingimu ‘ya'yansu fa ba nan suke ba ‘ya'yansu suna kasashen waje suna makaranta ‘ya'yansu in sun yi ciwo ma nan kaɗan suna jin ciwon kai za su gudu su je asibiti a waje mu ne ‘yan talaka ‘yan talaka yaranmu su ne masu wahala makaranta eventually ba za ka je makarantan ba ko ka je health center ma sai a ce maka ba magani mutane da yawa sun mutu don rashin magani abin da ya taba talaka shi ba za a gyara ba to mu abin da muke so yanzu shine a gyara mana kasa kasan nan ko mun ki ko mun so Allah ya sa mu tare kuma dole mu zauna tare ko mun ci addinin mu ba daya bane dole mu zauna tare dan Allah ya riga ya shirya mu tare ko mu ne kawai muna zo mu raba kai wasu su zo manya su zo su raba mana kai a yi ta rigima nan a yi ta rigima can mata da 'ya'ya su dinga wahala yau in an ce ba ruwa a anguwa mata ne da yara za ki ga suna ɗauka boket suna ɗauka jarikan a kai suna je neman ruwan amfani da shi a gida baba ba ruwan shi kuma mm. duk ba wai mun ce su suke ja mana masifan ba amma dai masifan ya taso su ne kan gaba to malama aisha ko kuma dai bari mu sake fara da malama kristi din mun yi magana akan irin tarbiyyar da ya kamata mu ba yaran mu to su kuma shugabanni wani irin abubuwa kuke ganin ko kuma matakan da kuke ganin ya kamata da su ma za su taimaka a samu zaman lafiya. Kamar yadda Hajiya Ismail ta ce, hmm. makaranta shi ne na farko. Yaro in ya tashi in ya fuskanci makaranta, tunaninsa zai zama daban, ayyukansa zai zama daban, tafiyansa zai zama daban. tarbiyyar da zai samu a gida da wanda zai je samu a makaranta za ki ga tunaninsa ya canza. amma in foundation babu in har a kasa baka samu ilimin nan isasshe ba to gaskiya akwai wahala in kin duba in kina magana da mai ilimi in kina wani discussion da mai ilimi da mara ilimi responses su daban ne hmm. za ki ji contributions nasu daban ne wani zai yi fushi amma mai ilimi zai zona zai duba zai kasa abubuwan zai gani mai kyau sai ɗauka mara kyau sai bari so ilimin nan shi ne number one e, in shugabaninmu sun sa makaranta ya zama free ma yara su tafi daga certain state zuwa wannan class ya zama free ko secondary school ma ya zama free wallahi Najeriya za ta canza. In sun ce gashi kuma muna da dukiyar da za a iya yi wannan. Late Gani Fahimi ya ce a nan kasan ya kamata akwai free education daga primary school zuwa university. kuma muna da dukiyan da zai iya yi in ba sace-sacen da ake yi ba da corruption da Mr. President yake fakin ba wallahi makarantu ya kamata ya zama free ne ma kowane dan Najeriya ya je in ba mu yi wannan ba muna da wahala nan gaba. To malama Aisha dama ke kika taɓo batun cewa a hadda jahilci danto to kamar yadda na ce menene kuke ganin shugabanni ya kamata su yi su kuma domin ganin cewa ɗin an samu zaman lafiyan an fahimci juna. babban abun da shugabanni ya kamata su yi yanzu already yanzu an riga an fara kuskure kuskuren da aka fara na ga shi an yi atakin daga ministry of education yanzu ba za ka je ka ce muna tsammani muna da zato a yara da muke girmarwa muke sa musu kyaman juna ba so ko a gwamnati ta creating avenues inda waɗannan yara za su ringa haɗuwa kamar yadda ake su inter house competition su abubuwa suna yi tare ko kuma a ringa yin kamfin na yara ya zama ana samun ana yin kamfin ɗinsu ne bi a ɗauki ko ko a wani shekara a ce shekara ɗaya za a ɗauko yaran nan da nan da nan da kowane makaranta za su kawo ce kowane makaranta su kawo yara a haɗa su a kamp ɗaya da yaran musulmi da yaran kristas mu yi mu'amala tare mu komai tare a gama kamfin a koma yaran will be anxious ma a sake zuwa wani kamfin din a kai wasu a nuna ana yi to sai ka ga wa'ancan kyaman nan da ake sa ma yara na addini domin duk yadda kai idan aka ware din a cikin malamai akan samu wasu extremist eh, a krista eh. suna da shi a musulmi muna da shi masu da zafin ra'ayi duk yadda mm. kai a makaranta shi an samu wa'annan to yadda za a yi kuma idan an ɗauki yaran nan an kai su suka yi one time tare that is a campaign a haɗa su one time kowane makaranta ta producing nata a haɗa su one time tare su yi tare da juna za su zo su abokai da juna su zo su saba kamar yadda aka yi creating NYSC to yanzu kuma ya zama mu arewa muna da problem yanda za a yi kuma dole a haɗa yaran nan to in suka tashi tare nan gaba za su taimaki juna nan gaba za su zama ƙasa ɗaya nan gaba ba su kyaman juna ba na biyu kuma manyanmu su zama na cewa suna duba waye cancanta ba wai don ni ina godfather ta in yi sponsorin wani dan kauye domin in zama ina rulin naku ba don ina zaune a gefe duk mm-hmm. abin da zai sai ya gaya mu mm. wanda ko ko rubuta sunan shi yana yi sai ya karkace ko ɗaukan layi bai iya yi correct ba a ɗauki wanda ya cancanta a bashi wuri in za a yi za a nemi zaɓe to mun yadda ko da akwai godfather amma godfather ya zaɓa mana wanda ya cancanta an yi haka a Najeriya. <laughs> To ai kamar ba eh. ko wai ko da ma za a yi din <laughs> in an samu wanda ya cancanta mai ruwanmu da godfather ai ba ruwanka da godfather ai godfather shi son shi ne shi son shi ne sai ya eh, kawo wanda bai eh, cancanta ba don ya zauna yana ruli ne suna ne suna neman tool ne da za su using wato suna neman maka wato suna neman dai makamin da su za su yi amfani da shi to to bari in shi akwai inda aka yi eh, malama kristi akwai yanda aka yi yanzu kin ga kaman mm. bari baki example da Lagos Lagos Tinubu kowa ya sani ya rike Lagos da ya tashi ba wai mm. don Tinubu yana shiri da wannan bane fashola bane amma don ya san fashola kan deliver shi yasa ya sa shi ya zama gwamna kuma shi bai zama ba tunubu ba godfather ba ne amma saboda mutanen ma da ilimin su sun san ba za a kawo wanda ya cancanta amma za a dauko za mu za a dauko wanda godfather zai kawo wanda bai cancanta ba ya daura akan mutane mutane su bi don me don talauci da rashin ilimi to eh, kenan eh. zauna lafiya al'umma ta kasa ta gujiya kenan a yau a wannan fili na tsintsiya maɗaurin ki ɗaya sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A tuna fa baiwa 'ya'ya tarbiyya mai kyau zai taimaka nesa ba kusa ba wajen samun zaman lafiya. A kuma tuna sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba. A halin yanzu kuwa Jummai allice ce daga nan birnin Washington DC nake cewa a huta lafiya. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausar ne na muryar Amurka a nan Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim Garba. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar kowane makon ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. gwamnatin najeriya ta bakin garba shehu ta ce ta samu gagarumar nasara gabanin cika shekara biyu kan mulki kwalliya ta biya kuɗin sabulu mutum mai gaskiya wanda aka tabbatar cewa shi in an bashi ajiyar kayan jama'a ba zai ci amanan nan ba Aisha Yusufu ta BBOG. Shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari bai iya tafiya da mulki yadda ya kamata. Dan gani kashinin shugaba Buhari, Comrade Baban Sharif Gumel ya wa Aisha Yusufu martani kan kiran shugaba Buhari ya yi murabus. Irin Aisha Yusuf ce mage za ta fito fili tana cewa wai shugaba ba shi da lafiya don haka ya sauka daga mulki osubanjo ya shugaba to yanzu da yake da ba da lafiya na landa mai osubanjo ba ya yi me ya tsaya cak efcc ba ta aikinta ba a ci gaba da yakin boko haram ba Majalisar Dokokin Kano ta dakatar da bincike kan sarkin Kano Sunusi Lamido Sunusi biyo bayan sanya bakin manya ta hanyar gwamna Ganduje. Ana ci gaba da kiran rangwame a azumin Ramadana da kuma addu'ar salama. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja. Haka dai, to yanzu za mu kaɗa zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne mai martaba sarkin da Alhaji Usman Bilyamin Usman da sardaunan Filato da Nasarawa janar Jerimaya Usaini Murabus ga mai martaba sarkin das. Zaman lafiya yana da muhimmanci kwarai da gaske a rayuwar ɗan adam musamman ah, idan akwai zaman lafiya za a samu abubuwa na ci gaba harkar ilimi zai inganta za a samu ingantaccen kiwon lafiya za a samu bunƙasan kasuwanci ah, inda aka ce babu zaman lafiya to duka wa'annan abubuwa da na ambata ba za a iya gudanarwa ba wallo addinin da mutum yake ma ba zai iya tafiyar da shi ba inda babu zaman lafiya to saboda haka zaman lafiya abu ne mai mahimmanci kamar yadda allah ubangiji ya halicce mu ah, harshe daban-daban kabila daban-daban Eh, da jinsi daban-daban eh, kuma ya zo ya haɗa mu cikin ƙasa ɗaya muna kuma zanne tare da 'yan uwa to ya zama to dole eh, mu rungume zaman lafiya mu ga kuma yadda za mu zanna lafiya domin mu ci gaba abubuwa da ke ƙara inganta zaman lafiya tsakanin al'umma suna da yawa kwarai ɗaya daga cikinsu shine cuɗanya musamman kamar auratayya a tsakani da kuma cuɗanya irin na wajen neman ilimi makaranti da za a haɗu da mutane daban-daban yare daban-daban a je a yi zama a kuma koyi ilimi a koyi karatu wuri guda da kuma ayyuka na yau da kullum da ake wajen aikin gwamnati ko kuma aiki irin na kamfani shi ma yana daɗa jawo cuɗanya tsakanin ƙabilu daban-daban kuma yana inganta zaman lafiya tsakanin al'umma alhamdulillah mun san eh, allah ya yi mu kuma muna da addinai daban-daban amma duk da haka muna zama wuri guda mu kuma yi mu'amala kuma idan aka samu ingantaccen zaman lafiya to kowa zai iya yin addininsa a tsakaninsa da Allah in kana musulmi za ka yi addinin ka na islam a tsakani da Allah ka bi teachings da doctrines na islam haka kuma idan kana christianity za ka yi addinin ka na krista kuma ka bi teachings da doctrines na christianity ka gudanar da rayuwanka kai amma duka addinan da muke Eh, mun tabbata duka suna koyar da zaman lafiya ne eh, zaman lafiya tsakanin 'yan uwa zaman lafiya tsakanin eh, family a cikin gidan mutum kansa ka so zaman lafiya a cikin 'yan uwanka ka so zaman lafiya unguwanka ka so zaman lafiya a garinka ka so zaman lafiya sannan a ƙasar ka gaba ɗaya ka so zaman lafiya haka duniya baki ɗaya na buƙatar zaman lafiya domin a samu ci gaba a samu rayuwa na gari a samu kuma ɗaukaka a duniya da idan ubangiji wannan abubuwa da ake da kuma wani abubuwa da suke kara inganta zaman lafiya da aka rungume su to za a ga ci gaba kwarai abu na gaba da ke kara inganta zaman lafiya shine abin yi dubil adama da yake zanne yana da sana'ar da zai yi ko kuma yana da wani harka da yake gudanarwa na shige da fice wanda zai kawo masa wani abin a income to wannan zai sa mutum ya zanto ya san zafin kansa kuma yana ƙoƙarin ya ga cewa an zanna lafiya domin shi kansa wannan kasuwanci da yake ko harka da yake ya ga cewa ya kare masa ya kare mutuncinsa da shi to duka idan aka samu irin wannan ana yi to shi ma yakan ƙara inganta zaman lafiya shi ma sardaunan plateau da nasarawa ya ce sunana jeremiah tumbut usene lieutenant general retire so don nan plato a nasarawa ni na rasa ishu mana cito ci to an tabbata kun sani sam akwai da kishi to ban zo ne gaya muku cewa ga wanda ya fara ga wanda ya fara ko a'a idan gaya muku condemn all the killings going on no matter by who side and then all the side na aje bindiga a sami furhu yawancin gwamnoninmu suna surutu ne kai maganar zama lafiya gaskiya suna so a zama lafiya a za su soma daga state nasu in akwai zama lafiya state naka ba sai ka ci maka daya ba amma wajen kama ba lafiya ka je kana surutu a can cewa a zama zama lafiya a najeriya sami zama lafiya a najeriya baka sami zama lafiya wajen ka ba sai dole sai gwamnonin nan sun tasha sai su yi gaskiya kamar da ya kamata su yi magana da tsoron allah a kowane state akwai sofiya waje. experience people wanda su yi gwamnati ma kafin su zo su yi gwamnati sun zane zama lafiya tun lokacin sardauna mun taba sami rikice ka ba amma wannan kuma everyday ne sai gwamnoni mu su ne sosai za su tashi in ba sun tashi sai ba federal government ma ba zai iya wani ba duk abin ne zama kawo zama lafiya zan goyi bayan shi in wanda zai kawo zama lafiya alhamdulillah tuntuni ma shawara shine kowa a sami zaman lafiya kada wani zauna kamar cewa bina bai shafe shi ba ko kana waje ma to zai shafe ka ko kuwa ko kana wucewa yana kware zai shafe ka kar dan business zai shafe ka so kada duba bin nan cewa problem ne ba a duk wanda zai yi magana a ji shi ya zo ya yi magana a ji shi mu kuma sani cewa ba mu da wani wuri ba ba mu da wani state in kace kace da state din to ruwanmu ne mun gyara sin din duk zai mana amfani so dole mu haɗa kai a manta magana religion a manta magana siyasa ko shi a wasu state ma ba so a sani cewa akwai opposition party to ba zai mana amfani ba a sa party daya ka attack ko an tabbata ko an sa daya juma za a sami opposition an a rikici da a wasu states so dole ne dan adam ya hankuri ya hankuri juna ba ka ba ba za mu je koyi jalla allazi wahidu kamfana ka kama mana ahadun guda sau madu kai kuka ka yafe mana jalla rabbana majidu ya ilahuna ahadun to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To kar ku yi nisa domin kuwa muna tafa da labaran wasanni. Wasanni a takaice. Ɗan wasan Najeriya da ke taka leda a kulob ɗin Manchester City Kelechi Ehenacho ya zura kwallon da ta baiwa Najeriya damar kunnen doki da ƙasar Kosika da ci ɗaya da ɗaya a wasan sada zumunci da shirye-shiryen tunkarar wasan neman gurbi a gasar kwallon ƙafa ta cin kofin nahiyar Afirka. najeriya za ta fafata wani wasan da kasar togo a ranar 1 ga watan yuni kafin buga wasan na neman gurbi da kasar afirka ta kudu kasar costa rica ta sami kaiwa a matakin 'yan sha shida na gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta matasa 'yan kasa da shekaru ashirin bayan da ta doke kasar zambia da ke saman rukunin su na c da ci ɗaya da nema a rukunin d na gasar kuma kasar japan ta yi kunnen doki da italiya da ci biyu da biyu maki ɗaya ɗaya da kasashen biyu suka samu ya ba su damar tsallakewa su duka biyun zuwa matakin 'yan sha shida a matsayin na biyu da na uku a rukunin to sai dai ƙasar afirka ta kudu tuni da ta yi wa jarar a gasar tare da maki ɗaya tal da ta samu a wasanta na yau da yurogai wanda suka yi kunnen doki ba wanda ya zura kwallo a ingila kuma kungiyar kwallon kafar arsenal ta lashe gasar cin kofin kalubalenka na fa na ingila din bayan da a yau ta doke zakarun gasar premier wato chelsea da ci biyu da ɗaya a wasan karshe ta gasar alexis sanchez ne ya soma jefawa arsenal kwallon farko a minti na hudu da soma wasan to amma chelsea ta farke cin a minti na 76 ta hannun dan wasan ta diego costa kafin daga bisani arsenal din ta kara zura kwallon da ya bata nasara a minti na 79 chelsea ta sa wasan ne da 'yan wasa goma sakamakon katin gargadi na biyu da aka baiwa dan wasan ta victor moses wanda ya rikide zuwa jan katin kura sakamakon tsallen da ya ya faɗi alhali ba a taɓa shi ba wannan shine karo na goma sha uku da arsenal din take lashe gasar ta fa yayin da kocin ta asin venga ya kafa tarihin wanda ya fi kowa yawan lashe gasar inda ya nasara har sau bakwai Ƙungiyar ƙwallon kafar Watford ta Ingila ta naɗa tsohon kocin hall City Marco Silva a zaman sabon mai horar da 'yan wasan ƙungiyar a kwantaragin shekaru biyu. Silva ya maye gurbin Walter mazari wanda ya bar ƙungiyar a ƙarshen wannan kakar wasannin. Murtala Faruk Sanyin muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. To yanzu kuma sai mu koma ga labaran duniya a takaice. To Usman yau shugabannin kasashen Afirka da dama da suka hada da Najeriya da jamhuriyar Nijar sun shiga tattaunawar ranar ƙarshe na taron kolin da aka yi na kasashen nan bakwai masu arzikin masana'antu da ake kiran su G7 wanda aka gudanar a ƙasar Italiya. ko bayan ita najeriya da nijar har layo shugabannin kasashen ethiopia da kenya da tunisia duk sun shiga tattaunawa din da yake wannan kasashen na afirka daman daga cikinsu ne akan fi samun mutanen da ke son yin gudun hijira su yi kokarin tsallaka teku mediterranean domin su je nahiyar turai don so wata sabon rayuwa a can wasu kafofi guda biyu sun shaida a gidan rediyo na murya amurka cewa amurka tana shirin ta aika wani jirgin ruwa babba da ke dauke da tarin jiragen sama yaƙi zuwa yammacin tekun pacific a wani mataki wanda ake ganin kamar na ƙara jan kunnen kore ta arewa ne domin ta sassauta yawan gwajin makamanta yanzu a yanzu dai wannan jirgin na uku na us nimis yana ɗaya daga cikin jiragen ruwa mafi girma a duniya kuma zai je ne tare da guda biyu irinsa da suka hada da uss carl vinson da kuma uss ronald reagan wanda dukansu suna cikin tekun ta pacific mun kawo muku kuma rahoto game da mm, wato wahalar da yau dubban matafiya suke ciki a ingila masu tafiya ta jirgin sama wanda suka wani cikin mawuyacin hali da bacin rai a sanadin soke dukkan tashin jiragen sama daga manyan filayen jiragen sama biyu na london wato heathrow da kuma gatwick To da takaitattun labaran shirin na yanzu ya kammala sai in ce a madadin shi Aliyu Mustapha da ya karanto mana labarai da kuma Solomon Abu wanda shi ne ba umarnin shirin da ma injiniyan mu ne Mr. Skip sai ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa.